Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu ya gayyato wani babban bako da ya fito daga kasar Amurka kan sha'anin da ya shafi fina-finai kuma wato tsohon hannu ne a harkar da suka eh, jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya musamman fina-finan Hausa a jihar Kano. inda za mu tattauna da shi da kuma ɗaya daga cikin waɗanda ya zamanto suke da ma'amala da kuma bin waɗannan sana'o'i na fina-finan hausa a tarayyar najeriya sau da ƙafa. babban bakon namu shine Mikael bin Hassan Gidigo ba bako bane a cikin wannan zaure an saba tattaunawa da shi wanda wata babbar dama ce da ya ziyarci ofishin namu da ke birnin Legas da za mu tattauna da shi dangane da ziyarar tasa da kuma abubuwan da ya gano sababbi da kuma ci gaban da aka samu da dalilinta. A ɗaya bangaren ina tare da Rabiu 'yan birni da aka fi da suna Niga wanda ya kasance shi ma mun taɓa tattauna da shi a wannan zaure. Malamai barkanku da shigowa. Jama'a da farko zan fara da kai mikael bin hassan na'am gashi dai kadiro daga kasar amurka kuma ka ziyarci karamin ofishinmu da ke nan birnin legas na'am ziyarar da kai amurka tana karkashin wace manufa ne kuma akan me kai je jama'a barkanku da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya zuwa na amurka na je ne akan maganar fim wanda yake an gayyaci mu kusan mu goma sha biyu a duniya gaba daya daga bangarori daban-daban ni ya kasance na wakilci bangaren wato kusan ce afirka ta yamma a wannan shiri da aka yi wato mhm. film in the us a makasudin shirin shine wato gamayyar yan fina-finai na duniya domin mu fahimci junanmu kana kuma mu kara ilimi akan ita kanta sana'ar fim din da kuma yadda fim din yake shi kansa musamman ta wajen bangaren yadda fim din yake daga fina-finai na gida da ake kallo zuwa fina-finai na documentary zuwa yadda kasuwar fim din take da kuma yadda ake yin fim din shi kansa da kuma festivals da ake na duniya tafiya ce wacce take mai ɗimbin ilimi musamman ga yadda muke tsara namu fina-finan a nan kusan in ce muna yin fim iya bakin kokarin mu. amma a zahiri an bar mu a baya tafiya ce mai tsawo a gaban mu kafin mu ci musu yawa abin da zan ce kenan kai maganar cewa an gayyace ku daga Afirka a duniya baki ɗaya ku nawa kuka wakilci duniya a wajen wannan taro mu goma sha biyu ne kasashe mm, daban-daban ko ko ah, yanki yanki yanki mu mm. goma sha biyu ne kai ne kake ka wakilci yankin yammacin Afirka eh kwarai ko gaba ɗaya yammacin Afirka gaba ɗaya yammacin Afirka ne kadai ne mm. ma'ana kenan a Afirka za a iya cewa an samu wakilai hudu hudu ne haka ne ah, akwai daga Namibia wacce ta je ta akwai daga Algeria wacce ta je akwai daga Morocco wacce ta je haka dukkanin waɗanda suka wakilci afirka kuma gogaggu ne ta fuskar da ya shafi duk wanda ya je gaskiya fitacce ne a harkar fima duniya musamman kamar daga afirka ne kaɗai ne namiji sauran guda ukun da suka je dun mata ne akwai daga saudi arabia akwai daga brunei akwai daga korea akwai daga ukraine akwai daga latvia akwai daga ingila a haka dai mu goma sha biyu haka muka ji. To amma abin mamaki wato za a cewa kai ka wakilci yankin yammacin Afirka baki daya. Hmm. kuma a Najeriya ka fita. Kuma kai sana'ar da kake yi na fina-finan Hausa ne. Akwai waɗanda suke ganin cewa a fina-finansu su ne aka fi sani a duniya kamar fina-finan Turanci, Nigerian film na Turanci da dai makamanta haka. Wasu za su yi mamaki ya aka yi mai fina-finan Hausa ire wato wato suka wakilci Afirka ga <laughs> Malam Salisu idan kai magana fim mutane ne san tarihin fim ba a Najeriya an fara harkar fina-finai a Najeriya da fim ɗin Hausa an fara harkar fim a Najeriya daga 1947 zuwa 1950 something lokacin sinima ake sinimar kuma an fara fim ne domin karfafa gwiwar manoma su noma akan gyada da auduga da sauransu idan aka yi wannan lokacin gwamnati ce take daukan nauyin fim din eh. idan aka yi fim din za a bi ƙauyuka a ji da majigi ana nunawa so a kar ka fara maganar wai aina a fim a nollywood no manta da maganar wai fina-finan kudu inda aka fara yin fim a najeriya arewacin najeriya ne mm. sannan kuma idan ka koma baya zuwa wajen 1960s 1960 zuwa da 70 a wani lokacin kuma sai zamto an samu wato revolution juyin wato abin akan harkar fim inda daga baya kuma wasu kamfanonuwa suka fara zuwa suka fara daukar nauyin fina-finai zan iya tuna a wani lokacin har ake kiransu wato smoking indoctrination bi ma'ana wato yanda aka koyar da mutane abin shan sigari da noman sigarin a lokacin kafarnukan taba sigari su suke daukar nauyin a fim din a je ana nuna mutane idan an je wajen kallon majigin su zo su raba mutane taba kyauta a yi waya aiwa da sauransu sai ka dauka sai ka ga wato idan ka ɗauki tarihin fina-finai ya ɗauko da tsawo lokaci mai tsawo idan ka duba irin su fim irin su shehu umar irin su waye fina-finai ne da wato manya-manyan daraktoci na arewa suka yi kamar irin su adamu halilu allah ji kansa da sauransu wannan shi ya bani karsashin wani documentary akan ita kanta sana'ar fim din a najeriya amma na ɗauki wato na bangare guda ɗaya wato akan harkar sana'ar fim a kannywood bangaren arewacin najeriya duk da yake wanda suka fara ta sun kokari su assasa ta akan wani gina ka gane daga 1960s karshen 60s zuwa 70s lokacin da aka bude talabijin sai ya zamto cewa ana kishirwa abubuwan da za a saka sai ya zamto mutane sun raja akan wasannin kwaikwayo na talabijin kullum ana yi da sauransu akwai abubuwan da ba zan iya faɗa a nan wajen da na baka tarihin a dunkule wanda yau idan ka tara masu fina-finai shirin fina-finai da yawa ba su san wannan tarihin ba amma kuma abin da zaka duba ta bangare shi shine waɗanda suka asasa harkar fim din ya suke shi yasa sai na ce zan documentary na bashi suna da turanci wood a legendary or a sacrifice domin idan ka duba tarihin wato ainihin wanda suka fara harkar fim din ya rayuwar su ta kare idan talabijin ne ya rayuwar su ta kare irin su margaye dan haki irin su margaye alhaji buguzun irin su waye su waye su gudunmuwar da suka ba ya gudun wanda suka ba al'umma wajen wayar da kan mutane da sauransu amma su wani gudunmuwa aka ba su me aka tallafe su ka gane to yana ɗaya daga cikin to ma'ana akan eh, wannan ne wato ka samu damar tafiya ganin cewa a yankin arewaci ba ba, ba haka bane mun yi workshops da yawa mun yi workshops da yawa daga ciki kuma Allah ubangiji ya sa na samu zama wanda aka zaba domin ma'ana kana nufin cewa sai da aka yi takara aka yi eh, jarabawa kenan aka tace kusan takara zan ci ko kuma menene aka tace ban da abin ba zan ce na iya ba ko abin <laughs> kullum ni na daukan kai na dan koyo ne haka ne Mikael Rabiu Birni kana ji kana son kai wata eh, magana zan so in yi magana tare da director ne ko producer eh, Mikael. Dan koyo dai na. Yawa, a zuwan da kai America eh, wannan taro zan so in san kun je ne taro akan a ƙara ma juna sani ko kun je ne akan wani abu wanda ya shafi ma'ana a nuna musu abubuwa ya eh, nuna muku wasu abubuwa tunda su can Hollywood su su ne suke jagorancin abun a duniya idan aka ce ka je waje ka haɗu da wanda suka fi ka iyawa su yi maka bayani ka koya ne ƙara wa juna sani musamman akan harkar fim To Madala, kafin mu sake dawowa bari mu shakata da mabuɗin kunne. Na to da malamai mun sake dawowa a cikin zauren namu mikael bin hassan na tabbatar kuma mai saurare zai so ya ji irin bambance-bambance da ka gani a bangaren da ya shafi su waɗanda suka assasa ita wannan sana'a ta fina-finai ko kuma waɗanda suke jagorori yanzu a fuskar da ya shafi fina-finai a duniya amerika musamman masana'antar ta hollywood da kuma yadda kuke a matsayin ku na yan koyo me ka gani na bambancin za a iya cewa tamkar sama da ƙasa ne kamar yadda bahaushe ke aunawa <laughs> akwai akwai independent film producers a can mm, masu zaman kansu akwai kuma kamfanin da suke yin film amma dukkan kowa ya cewa baya yin film ya koya walau ga kamfanin wanda za su ɗauki ma'aikata ga walau ga wanda su kuma filmmakers ne independent wanda za su yi domin kansu sai sun koya a idan ka ɗauko maganar yin fim a america da kuma irin fina-finanmu su can haɗin gwiwa ne Mm. kuma kamfani ne manya-manyan kamfaninnika ne eh, da suke yin fina-finan kamar irin su universal studios mun je wajen ah, kamar irin su warner bros mun je wajen mun je hollywood eh, mun haɗu da masu film mun haɗu da distributors na duniya mun haɗu da masu festivals na duniya mun je ina ne mun haɗu da waye mun haɗu da waye da sauransu a kullum dan ana magana film ba tun kafin zuwa na a kullum ina faɗa an bar mu a baya nesa ba kusa ba domin idan ka ɗauko mutum ne da 'yan kuɗinsa naira dubu ɗari biyar zai zo ya saka a masana'antar fim din hausa ya fim ɗinsa mutane saboda babu wasu ingantattu haka za su karba su kalla idan ya samu kuɗi maimakon idan zai ƙara yin wani fim ɗin abin da ya samu na riba ya ƙara dan ya wanda ya fi inganci a sai dai kokarin ya dan rage wani abu a cikin abin ya sai mota da sauransu irin wannan abubuwa suna damu musamman kullum ina faɗa harka fim ba ta yi sai da ilimi sannan harka fim ba ta yi wa mutum ɗaya ce shine zai fim karya ne harka ce da take buƙatar haɗuwar mutane da yawa domin a yi abin da yake ya dace kamar ga rubutu ne harka fim gaba ɗansa labari ne kuma kai darakta labari kake bayarwa wani irin labari kake bayarwa ta kake so ka ba da labarin sannan labarin wa kake so ka bawa ya kamata mai rubutu ya ko kuma shi darakta ya san wannan sannan shi kuma mai rubutu ya san cewa abin fa da yake rubuta yana rubuta wani labari na wata duniya daban wanda ta shafi mata yara manya tsofaffi da sauransu ya zaya mutumin da yake shekara biyar ko shekara talatin ya rubuta tunanin ya shekara bakwai ya rubuta tunanin dan shekara hudu ya rubuta tunanin dan shekara sittin ya rubuta tunanin ya shekara arba'in da shi kadai babu wani bincike dai babu komai kasan ku dole a samu kuskure domin ba aiki ne na mutum da ba ya kamata idan zai yi rubutun ya zamto ya tuntubi waɗanda suke wannan shekaru ya ji su akan abin da yake so rubuta ni a kullum abin da dauki fim shine mutum ya amfani da fim wajen wayar da kan al'umma wajen ilmantarwa wajen ɗaukan wasu matsaloli da ke damun mutane a wayar da kansu akai kuma misalin da suka shafi addini rayuwarsa da sauransu da sauransu amma da bangaren kasuwancin fim din an bar ma baya kamar misali zan baka a kullum ana ta cewa ana kuka da masu satar fasaha ana kuka da waye a cikin dan abin da zaka fahimta a West Africa kadai muna da masu kallon fim sama da mutum miliyan 100 sama da mutum miliyan 100 a West Africa masu kallon Hausa fim. Hausa fim ba ma wai Hausa fim kawai sama da mutum miliyan 100 amma abin da zai baka mamaki shine mutum ya je fim ɗinsa ya kai kasuwa ya sai da kwafi dubu ashirin yana murna sauran waɗanda suke so su gani wa ya bar wa ya kai musu kaga ala dole wanda ya kai wa su kai musu masu sata fasaha ne za su kai musu wannan abu so yana daga cikin irin abubuwan da kullum muke magana a kai harka fim harka ce da ake haɗa ƙarfi da ƙarfi a ita ta ya kamata a ce akwai masu sakin fim daban kamfanin da suke da subutun fim akwai kamfanin da shi fim yake yi akwai kamfanin wato wasu kaza masu kaza masu kaza ka fahimta ko kuma yau kayi fim ka saki guda kayi fim ɗinka ka saki a kasuwa ka sai da kwafi dubu ɗari sauran mutum miliyan ɗari da wani abin ɗin wa kabarwa ya kai musu kaga babu distribution network kenan komai sai an hada gwiwa kamar yadda ka ce wato kamfanonin ma jarin su suke haɗawa bayan masu rubuta fina-finan ma wane da wane ya zo kowa a hadu wani ma da banki yake wasu da waye haka ne babu wani wanda zai ce shi kadai zai yi ah, harka a america ba harka fim eh haka ne wannan na gani a kama nan a nan lagos ma akwai wasu fina da aka yi shekarun baya wanda na ga bankuna sun sa kuɗin su mm. kamar wani fim da ake kira standa kamar shekara hudu da suka wuce baya kenan zuwa biyar mm. naga naga bankuna ne wajen bankuna uku suka yi wannan din wannan din suka yi sponsor eh, sponsor din to haƙiƙa eh, kamar yadda director ya faɗa da a ce ana samun irin wannan a Najeriya duk da ma dai an dan fara samu da kamfanoni ba sa taimaka ma harkar amma yanzu na kafin kamfanoni sun fara higo a ciki suna taimaka ma yan fim din bangaren marketing ma yanzu abin ya zama kusan world wide Hausa film ana kai shi ko ina malam wani kamfanoni ne suka fara tallafa fina-finan Hausa dan ni abin ya bani mamaki a ce kan sun fara sa fina-finan Hausa eh, su. na ga Afri Bank mhm. Zinag Bank Eh, lokacin kafin oceanic fina-finan hausa ne ko kuma fina-finan eh, turanci nigerian film ne nigerian ah, film. na turanci na hausa yawa dama na kan so mu dan tabo domin ana cewa ana nuna bambanci a wajen tallafawa waɗannan masana'antu na fina-finai akwai bambanci tsakanin na nollywood ma'ana na turanci da kuma na kannywood da ake yi na hausa hmm. shin ko gaskiya ne akwai irin wannan ni abin da zan faɗa shi ne idan ka tsaya da lalaci ko mai sai an barka baya muna da lalaci yau idan aka ce abu kaza ya taso ba mu iya tsayawa akan kanmu mu tsaya mu nemo wa kanmu haƙƙinmu su ko yan kudu za su yi haɗa kansu su nemo wa kansu mu akasari kowa son su ya fi yawa sannan kuma wasu ba su ɗauki abin da muke sana'a ba ce bala ta hara a agaza mana so wannan yana ɗaya daga cikin matsalolinmu na farko muna yi ne kusan in ce yanzu dai gaskiya arewa babu wata masana'anta ta samar da aikin yi kamar masana'antar fina-finan hausa hakan wannan kowa ya yarda da shi to amma kuma wani tallafi ake mata daga bangaren hukumomi daga bangaren hukumomi amma eh, na lura da cewa gwamnan jihar kano yana kokari gwamnatin jihar Kano tana kokari eh, saboda samar da makarantar shi a cikin talatin kadai a cikin 30 me zaka ce kai ko Kano kadai ake yin fim dole hannu dai ba ya daukan ba jinka ai kamata a ce an tallafa wa sana'ar yanda yanda kowa nan suka zo ba jarin su bane ba kuka ba su jari a su suke nemo jarin su da kansu zo su zuba ga matsalolin da suke fama a zo a tallafe su domin a dauke wa gwamnati wani nauyi na aikin yi haka ne malamai kafin mu sake dawa bari mu dan shakata da faifanmu na biyu ko yadda kisa na yawa Mikael zan sake mai da kai Amerika. Kun je Amerika din nan. ne. Mm. Domin a nuna muku wasu abubuwa da kuma kuma ku bazata ku fasahar. Mm. da irin yadda kuke gabatar da wannan sana'a taku a kasashen ku. Ban sani ba ko akwai wani bayani da ka yi masu ko suka tambaye ka dangane da fina-finan Hausa ko kuma akwai wasu fina-finai da ka je da su waɗanda ya zamanto a kwarai na yi bayani akan ita kanta kannywood kuma akwai fim dina kurman gari an screening za an nuna shi har an ban tambayi idan akwai wanda ya kalli fim na ke cewa shi sunan da na bashi na kurman gari a turanci salon city bai dace da shi ba kamata ya ce sunan fim nan that's the law that is wato haka wannan ita ce wannan ita ce doka bi ma'ana labarin ya burge su sai dai aikin namu ne ka san yadda muke ci da karfi ne ci da karfi ne saboda kayan aikin da muke amfani da su ba irin su suke amfani da mm. shi ba bai ma'ana ci da karfi ne muke mm. amma a hakan an dan yi kokari an improving sound din ayyuwa da sauransu haka suka gani abin ya burge su sosai kuma sauran yan film dan wanda da muka da su kowa nuna irin fina-finan da ke wasu documentary wasu waye wasu waye da sauransu mm. kusance a cikin mu goma sha biyu mu mu uku ne wanda muke feature film feature lens film wato fina-finai haka na labarin na labarin ya labarin yawancin su duk documentary filmmakers ne suna documentary suna waye da fina eh, ilmantarwa na ilmantarwa mun yi maganganu sosai akan fina-finan da kuma ita kanta masana'antar fim ta hausa da irin abubuwan da ya kamata mu da kuma irin abubuwan da muke a kullum ina faɗa babu wani labari da fi burgewa kamar labarin da ya kunshi mu ta hakika na faɗa ne ban nuna bature dogayen gidaje ban nuna bature manyan motoci domin su suke yin su abu ɗaya zan iya nuna bature wanda baya da shi shine al'adata wanda bai santa ba wanda bai kuma yana buƙatar ya santa yadda kake a asali sosai kam kyawun ɗabi'unmu mu'amalatunmu mu da sauransu da riƙon amanarmu abin da ya kamata fina-finanmu su ringa nunawa kenan yadda duk wanda ya kalla zai tunatar da kansa kuma zai ilmantar da kansa mm, maimakon ma ya taso ya karanci halayenka da ya kalli fim da ya kalli fim da ka sauƙaƙa masa kuma kai ka da al'adar ka a duniya kana nufin cewa kenan wannan muhawarar ta taso a bangaren da ya shafi zaman taron kwarai kuwa na yi ƙoƙari na fito da wannan abubuwan musamman abin da ya shafi mu ya kuma shafi masana'antar mu da kuma irin abin da ya kamata mu ringa yi a kullum ina fada kullum ina fada. muna yaudarar kanmu da yawa muna yaudarar kanmu da yawa mu san abu kafin mu yi shi sannan kuma mu san abin da za mu yi kan shi hmm. sannan kuma mu fitar da abin da yake wanda ko bayan mu za a kalla a ce ai su wani sun abin da ya dace mu nemi ilimin abin nan mu yi aikin nan yadda ya dace mu cire son zuciya kafin ka bar gidanka ka san inda za ka. sosai da ka fita ka san hanyar da za ka sosai alƙiblar da za ka dauka na sha faɗa gidajenmu wato gida ne mai kofa ɗari ba masu gadi kowa ya shigo ya fita kawai ba za ka tsammaci abin da yake mai kyau ba kamata mu san suwaye a gidan suwaye yan gidan sannan kuma su yan gidan suke sannan kuma dora su alayi suwaye kuma masu gadi sosai kuwa tumadala jama'a masu saurare saboda kurewar lokaci ina jin anan zamu da aya a madadin malaman da suka tofa albarkacin baki a cikin shirin musamman mikael bin hassan da aka fi sani da suna gidugu wanda daga saukarsa daga filin sauka da tashin jiragen sama na birnin Legas daga kasar amurka na wato jigidoshi zuwa wato wannan ɗakin magana wanda kuma insha Allah idan aka biyo mu a mako na sama za a ji ci gaban wannan tattaunawa ta wani bangaren sai kuma malam rabiu yan birni da aka fi sani da suna rabiu niga Tiga wanda ya kasance mai sha'awar fina-finai ne kuma mai ruwa da tsaki a cikin tama wato a jihar Legas. Ni Muhammad Salisu Hamisu tare da injiniyar da ya haɗa mu da ku cewa da Ibrahim Tukur Kefi ke cewa da ku bisa lamu huta lafiya.